waye ne kai abu ah, me same ka me same ka abinci aka harke nan kai shi ne gurma ta zubar da shi kuma ta kona ne abinci ina wajen ah, ah, ne. nan eh. shi nan ko kwata wannan kurma wannan kurma eh. kurman gina sun buluwa ce ko kurman gidan su bulluwa ce ko eh. ta kona ka eh. kai kai kai kai kurman gidan su bulluwa ce ta kona ko eh. ai ne kurman gidan su bulluwa kai ma ko ciya ina bacin gallan to yawa shine nan a a to dai Allah ya saba na ma a ciki akwai ina har guda biyu ma ba zumu wa kai ba nuna mu a can ni ban yarda ba wallahi ni ba nan da gida ni ba ni abun je zama da bayan kasa wallahi zan cije ka ba wallahi Allah zan cije ka Kare ya ga wannan ka. aka ce dab tamaki ne ko amalanki ce ko dab ce ko a kori kura dala waye wannan Bari bari malam aula Nein, ich jetzt! Alle Kur'an besitzt! Ja, ich Sannan mu dai, sannan mu bala. Malam ladani ne kai ne? mai gari na buke fa ba gane ba ne? halar da na faɗan gina su bulli Allah sarki ya gina. lafiya da a'a kana ji na lafiya me faru kana ji na ni malam bakani ke kai taka taka sabo ne na barawo A wani yana cike na shiga ban dauka baki. eh shi yana kwartanci kwartanci naje ni kuma kana ji na sata na je ni aini aini kunsun gurmin barawo ne. ko ka ce barawo ne kai mai matacciyar zuciya. Eh. Ni kwatanti ne. Ba akwai mai matacciyar zuciya irin ka. Kwarto ne ni cikakke. Ah! To kai aure mana. Wai mu. Yalla oi. Ku taimaka mu kama mutanen nan dan Allah dan Annabi. Ku taimaka mu kama mu. Dai kwarto ne ɗaya barawo ne. Shi kenan sai mu ba aikin mai gari saboda kai sai mun ne ne aikin ka. kama wanda ya taba lafiyan mai gari an maka kama wanda ya taba lafiyar mai gari an ya sa maka albarka kuma kai ma in an gama sai a nemi hakkin ka sai a yi maka to ku taimaka mu kama a yi mu ba ai ba zai yi ba ni zan zan amma kar mu ba mutanen nan

Malam. Iska. Ba da lambar iska. malam iska. Fita. Malam! ma gaskiya. zan da ma ma. Wace gaskiya na ga. ma gaskiya. zan da ma gaskiya. Eh? Zan gaya maka gaskiya. Wace ce tsakanina da lillahi. Wannan da kake gani shine kwartan matarka. Ni kuma dama ungurmin bara ni sata na je gidan ka wallahi ni ba da kuti bane a dana ya kare haba malam dan Allah fi sabilillahi ka duba ka ga dana ya kare da tsakaninka da Allah wannan mai shafe ni kwartan banza kwartan wofi kai kai wai wai ku dan Allah wai wani mawuka ne ana cewa yaro ya karye ku sai kuna surtan banza surtan can mutuncin da suka suka shiga turaka suka tada mun da wani ba yadda za a ce a shiga tirakata a caja mun da ƙura a tirakata a ce kuma zan saurara ba ku tashi mutum tashi mutum wai kai kai hakuri mana ba ta kawai ba ta yadda ba kai ke wai wannan wannan kwarto yanzu wannan kwarto ne kwalto ne yanzu wannan katon mutumin a cikin kwalto daga gamu fuskar shi ba ma ta daga mu eh? fuskar shi maka yanzu kaunar ka ga Allah kana tare da mu ruguda ruguda har mutum biyu matan ka biyu na tsina ne gida ka je ka yi ka je ka yi kwantanci mai gida me muka rage ka da shi ba a san abin da ke yi dala tsaya dala tsaya ana magana yaro ya karye Eh? ban da shashanci gaba daya kuna ta wasu maganganu can wanda bai kamata ban zani na ma dauka ma wani abu ne muna can muna ta can ran mu hankali kwance ko kun furgita mu A'a, malam, malam. Kama ya? Ko za ka shiga tsakanin miji da mata ne. Uh-huh. Sannan uh-huh. ni ban san irin. Ina ne na shiga tsakanin miji da shashashan kwarto irin mijinki da kuma shashashar mace wacce bata san darajar kishiyar ta ba. Ɗana kai, haka. Ɗana kai. Eh, eh, eh, ku yi nema masa magani. Ni ma za mu koma kan kan kan baje mu cigaba kasi min a Amma dai wannan ku kai shi asibiti. Bari in je kasi. ku tashi da Ina da magana, ina da magana. Dan girman Allah ko za ka tafi ko za ka tafi da ni. Taimaka min kai wajen dan Allah dan annabi mana. mana. Malam. To shikenan. Ina da magana. ta Ina da magana. ta In na gama ta za ta Asegoro, Asesgari, Asegoro, Asesgari. Oh, Goro. Oh, I'm trying to. girl, Goro, Sagari, Abubusa. Na girma na girma ban yi abun kunya ba. Na girma na girma ban yi cikin shege ba. Na aje shi a gida. Ai gidan tijan jara ke kowa. Na faɗa miki idan ba za ki iya kiran sunana ba ki daina faɗa sunan baba. Ji tandara ba sunan babanki bane da ba za a kira ki da shi ba? Ah, to me ya ciki da an kira sunan iyayenki kin ga idan ba za ki iya haƙuri ba za ki iya kira sunan iyayena ko ki ce mai gidan jata ko gidan su ballowa ni dai na faɗa miki ki daina kiran sunan babana an ce ji tandara ji tandara ki sani a kwalba um, yana gida ne ko yana dandalin caca ne ai ke ba da baban da ake ake caca au ai ni kin san bana gudu abun kunya a ce babana dan caca ne kin gane ai to me ya baba babana yana caca haba sai ni huwaila mai sigari mai lemon tsami kalli da kyau kake tsammanin wani abu ne yake tsakani na da mahaifinki shi sigari na ya sha bai biya ni kuɗi ba idan kuma har bai bani ba zan keta masa rigan mutunci to uban nawa a zaki biya masa ne ko kuma zaki tare mai ne ke ni fa idan bai biya ni kuɗin sigari na ba zan keta shi in yaga shi in ya ga mai rigar mutunci ni dan ba mutunci gare ni ba ke bara ma ki ji ni fa akan kuɗi ko su bulluwa ba zan daga musu kafa ba ballantana wani gaddi wai su sadandara ne yake ko su bindin ruwa ni dai na faɗa miki je na taɓa min baba in dai na taba miki uba eh one minute girl ke ni fa bana kuri bana cika baki aiwatarwa nake yi kina ji na ko idan har kin cika ki zo ki tarewa baban naki magani idan ban sauya miki halitta ba na sauya miki kamar ni ban da mutunci dan yanzu da miki taron idi a nan gurin ba komai bane ki zo zo ki shigo ni shigo ni yarinya ki gani ina zan sauya miki halitta kallo na kike yi ki zo mana a'a ashe ba zan iya karewa babanki ba ni fa bana kuri bana cika baki idan ni da aka zaga min ubana wallahi sai inda karfi na kare kina wasa da ni zan fasa miki bakin soya miki halitta zan miki dukan tsiya kallo na kike yi eh kallo na kike yi wannan abu eh eh babu yan. Mata wai a wata zuga kike ne? A nan baya. Kin san ba za mu sha haka fula kullum ba. Sai mun sa mata dan magani. Hmm, kin san mu haka kawai ka sa abu? Tuwo ma ba ma cinta haka. ‘Yan hmm, hmm, mata, babu cutar da ba ta da magani a duniya nan. ce dai in ba a nema ba duk cutar duniyar na akwai ta da maganinta ni dai yanzu maganin haihuwa kawai nake so maganin haihuwa yarinya kin zo gidan baki haihu ba sai kada ka nau da aure yanzu kusan shekara uku kenan ikon Allah komai rabo ne kuma komai sila ce amma da yanzu ana yin aure shekara tana zagayowa za ka ji ana a yi an yi haihuwa ku ta haihu ba a abin tausayi in sha Allah za ka samu haihuwa yanzu idan na bulkice nan gudun na ɗauko wani magani na baki ke ba ke ba ma dabba idan aka duka aka ba ta ta sha sai dai ki ji ɓeɓe. ɗan adam ni dai yanzu kawai buka maganin nake so nan, ba zan ba baki wani tsohon labari wannan kayan da suke gani ba a banza na same su ba da ilimi a cikin nan kuma ilimin ma ba na nan ba ba na nan Najeriya ba kafa da kafa in gaya miki jirgi jirgi har India India India akwai wata yarinya tare ba tashi mace ce ba haihuwa bokokin indiya ga baki ɗaya an neme ta an laluba an laluba ba a samu yadda za ta ta haihu ba ina ba ta ina gaya miki cikin ikon allah ina baɗa mata Abba kin san ya'yan ta haifa shida shida shida Wace ce aka bani tsuwa? Za ta aika ai. Wannan ai ka dan kai miki ma. Ai akan akan wannan yar akwai ko? Ga miki zaka zaka da za ta isa. Me haka? Wa wannan yariya? Haba haba yariya. Wannan da kike gani ƴata ce. Kaddara ta saka ni na je na ga uwarta Bibiya. Ina ga miki ina son ƴan farar mai ɗan jiki. Na je na aurata. Bebiya ta haifi bebiya bebiya ta sa ni bala'i basifa in gaya miki ke wannan kaɗan ta kai kaddara ce sai ka ɗauka na rantse da Allah sai ka biya ni ta ka ɗauki kaddarar ai ba kai ba na rantse da Allah sai ka biya ko in na ganin mutunci wallahi sai ka biya ah. sai ka biya ni na ganin mutunci ni da gaba ba fara gaba wannan dai yarinya akwai 'yar banza A'a, ah, ah, kai! A'a! Ah, to, ina tabaran yake? Ke kurma! Ke kurma! A'a! Kin, kin ga ita bata kama tunkiya ba, ni ta kama ni. A'a! Kai, yawwa, ka nan. Inna lillahi wa inna ilaihi. A ce abinci ba a ci ba kuma a ce an zubar saboda girman Allah. Wani abu da kanci ne. Ah! Ka iro? Ye? Zo nan. Kina da. Ani, ani tabaro na nan. Ah, ah, ah, tabaro na yarinyan nan kurmiya. Eh. Ta shigo ta biyo ta rago da gudu. Eh. Ta yada na anan. Ina tabarau. Shi nake ta dubawa. Ka sai faɗi. Yarinyar nan fa na ce maka biye kurma ta ya nan. Eh. Eh. Ta kwaso a guje ta biyo dan akuyan nan nan nata. Ta yi wuf ta kawar da ni a ƙasa. wani na wannan wace irin kutubi biyar ya ce ne ne ne ne oh, oh, oh. saboda girman a yi shuru a zo mata ido tana zuba hauka a gari iro a kyale ta iya ba yarinyar nan ba fa hankali ne da ita yar gidan wana ne sabulli to kuma shi kenan dan yake ce sai a azuma mata ido a yi saka ta dinga ta tana da tana walawa tana yanda ta ga dama haka za a ba hankali ba ne da ita ya ji ido na jama'a a gidan nan? Kuna ina dan Allah ku bani ruwan wuce ido na yaji ne a ido na na shiga Ke da waye ke da waye? Kurma ce ta hanka dole aka zuba min yaji a ido. Yau ni tun da kurma ta saka aka sa min yaji a ido ta taro masifa da bala'i a ƙauyen nan ba kuma hankali na rantse da girman Allah sai an yi masifan da ba a taɓa yi ba a garin nan. Wannan ruwa mana in wanke ido na ko sai na makance ne. Tashi kar mu uku. Ba na so ne ma mutane. Jagora a gida ke. Iro. Ina ruwan yake ne wai. Ba na tashi. Daji. Allah kai mun kuɗi sutura ka cike ni. Dan Allah. ba son fa ba na son fa ƙara hasala ina da sirkai a cikin garin nan ina da sirkai ina da sirkai a cikin garin nan lafiya kuka zo kofar gida na kuke nan kuma kun tsaya kula ta doka mun sallama sai ka ce na ci bashin ku menene da Allah dana ne ba dana ne a cinya subhanallahi wallahi dana ne to ina naka da sauki ni ma nan jiya matata ta ta samu wannan tsotsai ta kare na samu na dora ta yau aka samu wannan annami mai yarinyar kurma ai gidan su su bulli eh. ta shigo gidan nan wai ta biyo dan akuya ta samu ta kuma jangwale min matar ta damun da karaya sabuwa kai Allah ya Allah ya kai kai kai kai kai kai za iya cewa banna ta ni kuma gyara ta yi min ni gyara ta yi min saboda ina can binni ina neman abin da zan nema waɗannan su kuma suka zo suna mun banna suna mun kwartanci a'a ni ni kungurmin kasar gumin barawo ne ni shine da shine da ya shiga yaje dan yaje dan yaje ya ya ya ya ya kwartanci yo da rabi da gaba ɗaya duk ɗaya malam je kai malam dan Allah dan annabi kai min kutufan sutura ka sake ni Allah kaga tun da abin ya zama ka zan yi taimako tun da yaro ne bari in karba sai in yawa in ajja damuwar take ba sai in taimaka in dora shi Allah ya saka maka da eh, ai mu je rike maka je ina mu je rike maka zala ku je kafa na za dora kafa ta kafa ka wallahi ba inda ran ba ka taimaka ma dora mun dani malam kana kwartan ni ma zaka shiga gidan dawa ni na fasa mata taimako dora mun dani a'a kaga dora min dan nan ban gane ba dora min dan nan dan girma ai mu je kai maka shi mu je kai inda naka ai fa sai da inda naka karbe shi da mace ta kai mallan ya karke ni cika ni mana a a cika cika ni mana na cika shi na cika shi na cika shi amma dai su balama an yi asara dora min dan nan Allah ja su can kar kar kar kar ni ma muna gindin kuka can ni fa duk abin da za ce sai dai ku faɗa wallahi sai na ci mutuncin kurma kuma sai na yanka mata riga mutuncin ta na rantse da girma Allah ni za ta a watsa min yaji a ce in yi hakuri ha ina ina Allah ni ma yi ki ta ido yajin yi ta ido eh? a ce in yi hakuri. Aiki ne, ni na sani. Allah ne ke. Kaga iro. Da ya baro ya ɓara miki Allah ya shiga uku. Kaga iro? Eh? Kai ja bakinka kai shiru. Ke waila. A kan fa je ki ci mutuncin yarinyar nan. Yar gidan dan uwana to gwanda kirama a kai na yafi sauki. In rama a kai ki shiga uku ki tsine min lalace in bi duniya? To. A'a a'a ke fi kika dauki alkawari kika ce da ta sake faɗa da kawo sufuri gwamma a sai da gidan nan mu koma birnin kudu ko mu koma da mu koli ko mu koma dawaki ko mu koma fakekara ko kuwa ba za a sayar ba tsoron sa ake ji da za a sayar da gidan wallahi ba za a sayar ba a kawace dalili wallahi ba za a sayar da gidan nan ba a'a suka mana kan kara sai musu da itace hmm? ke huwaila rikicin nan fa da kuke yi babu riba an daɗe ana yin abun nan amma har yanzu ba a ci sa'a ba ni ba babu mai shiga tsakanina da ɗan uwana ɗan uwana yana so na ina son sa duk inda na taka kafa na nan yake taka kafar shi ko indiya da kika ga an je tare muka je ni da shi ba ni kadai na je ba kuma bai so a ga an bata min rai don haka wannan abu a hakura kawai malam ya fi sauki ina sabullo da dai na ɗauki zancen naku ne can nishashanci ban so in sa baki ba manya ba eh, eh. to amma tunda magana ta zo ta gaskiya eh. to dole zan gaya kun shiru mana za su baki da za a warware maganar ni kaina kowa ka maka ban kai talaka wai shi kai fa ni makanta hauka ce ne da yake ba gani kyau sai idan ka zaba idan ka zaba dan Allah ka bari magana kaji eh. ni kaina na goyi bayan a sai da gidan nan ya mu tashi eh ah, to rikicin nan fa ba kariya zai ba kuna ci wannan zumuncin naku ku duka faɗi irin na da yanzu ai ba za a yi shi ba duk an watsar da irin wannan mm, mm, mm, zumunci irin na da saboda haka ni ma na goyi bayan a sai da gidan nan a tashi a a sai da gida ko dai a cewa ba cikin masifa baba to shikenan muna jinka. ka yawwa eh. abin da ya nake tunani to yanzu idan mun ce za mu sai da gidan nan abu ɗaya nake shi ne za a iya mana tayin wulaƙanci saboda mun nuna mun matsa mu saya. Ƙwarai kuwa. Ko ba haka ba wannan gaskiya ne. To kai yanzu kai malam menene shawararka? Yawwa daga ki ce ɗan kai Kai akwai mafita wato akwai can wani sa'ili da ni <coughs> da bulkodi da litin muka yi da su zan yi turancin gidan su ma za su yi turancin nasu gidajen mu haɗa gaba ɗaya mu dulmiya su cikin caca cikin kogin caca mu nutsa in ya so ya zama allura cikin ruwa mai rabo ka ɗauka ayi wallahi iro caca kuma malam wannan shawara ita ce dahir kar mu wuce wannan shawara idan kai ba ka ya za a yi ni wai kai kai kai kai kai cacin nan fa ni ta kai ka san cacin kuwa gaba daya a haɗa gidajen gaba daya da na su jitan daren da na mm, mm, mm, da wannan gaba daya a haɗa a turancin su mutsin da masu cikin caca a lokacin da ke ta ba don tsoron komai ba saboda na san zumuncin da ke tsakaninku da ke da sufuri a ba ba cacar gida ko ko a kakar ka je ka kama na sai ya geduwa baka ci ba su cinye ka kai kasan ta kai abin da baka gane ba shine idan aka yi turancin gidajen idan na ciyo su ni zan ɗauki da ke a baki gida ɗaya zai kun ku tsakanin ku ke shi ku haɗa ke ku ba zai ku abin nan ai komai ya daidaita ayi kawai ayi kawai Me? Ayya, ai da ma na san ke manya kuɗi ce ke. Inda kika san jimina. Wannan haka take, wannan haka kuɗi sai da kashe ta. Ka ji manya kuɗi. An yanzu babu wannan cacar ita ce mafita. Ta tera, ka sha sha. Wai kai tun kafin a haife ka nake caca. Ye? Eh. Ina sani. Barkaci, da caci na auri uwarka, da caciya aka yi sunanka. da caca aka ciyar da kai ka girma. Ye? Ye. Caca tas. A a a a a a malam ni ba da caca ka ciyo ni ba. Ni ba nan da ka ganni har gasa sai da aka yi a kaina aka jeru a kofar gidanmu aka yi tun. Aka dinga bin layi za a zaɓe ni. Ni ba a caca ka ciyo ni ba wallahi. Lallako. Na fi karfin kai. Ina ɗayan yake damu. Shi ya yi gurabu yana baya. Ba gudu. Katon banza. Lallako mana ga gaba kuta. To. Oh, yeah. dan Allah dan Allah dan Allah dan annabi ka dan Allah yaro ka kamu dan Allah to uban waye ce ka gudu da to ai dole gudu duk wanda ya ganku irin wayannan san da kuna zare mai ido ai dole ai gudu to yanzu yaro da ka gudu ka tsira ko da dai ba tsira ba ai amma ko ga gaban gudu ba ai za ku ci na rena ku inda kuke dai tika tika da ku dan Allah dan annabi yanzu gashi ka zo hannu eh. sai yaya ni alfarma ɗaya nake nema musamman kai mai baƙin ne dan Allah dan annabi ka cece ni mu je mu kaga shi wannan zare mu ido take ta wai Allah dan Allah me Allah me cece ni dan Allah ku kana tunanin yau ko me zai kone a gidan za mu kai ka gida eh mun dawo zan yalla a maza da cikin dan Allah ya ku ya kuli dan Allah sun koya ka tafi mun ka tunda ni ban da daraja ka ban me ka dan uwa ban ka dinga tashe ka samu kuɗi hmm? in ban da iskanci da wulaƙanci hmm? kai kin gallabi kowa kin gallabe ni hmm? Allah da ce wannan na haifa ƙwarar in haifi kunama kullum da safe ta ranga ɗan musu ɗaya kin je da ba don Allah ya taimaka muna zaune da mutane lami lafiya ba maƙotanmu ana cire gidan nan ma an rasa kin je kin dankara wuta da ba dan Allah ya sa an zo an kashe wutan nan an ka ɗaukin gaggawa ba da shi kenan ke kin zauna sai ka ce da kali a banza ma ke yi sai dai an gaya makota su san ina yi amma kuma abun da kuke yi ta ta dai amma an ce ka fata din ta zauna tsautsayi ta ne kawai ita na je aulen ki wallahi ta zai wallahi da aulen ki kwana aulen kula wallahi kwana auren kura in baki abinci ni hauka ake yi hauka ake yi sakarai wallahi da aulen ki fara auren kura in ka saba da ita ko banza ka tafi tashe da ita ta ka tafi kin banza aikin wasu Alilan ya uja bulmuwa zabuwan zila. Amin. wala jangiyal an haifi mu ta awwala na kira ku ne a nan mu zauna da ku kamar yadda na sami izini daga gurin sarki akan cewa kowa dai ya san abin da ya faru a kansa duk da dai sauƙi yana samuwa kusan cewa ita fitina idan ta taso ƙoƙari ake a kashe ta ba a ingiza ta ba kamar yadda idan ta taso ba a san inda za ta fada ba ko ba a san kanwa za ta fada ba gaskiya a don haka sada da sabiu da harisu kuɗin taya kuɗin koma gefe guda saboda za mu tattauna matsalolin a kan azimin ne agon tunan bukakken hancin kamar lofe kai su to ba laifin kowa ba ne laifin yarka ce yawwa wannan ne gaskiya saboda ita take bin wannan ɗan taure kwararo kwararo sosai tana haddasa fitina kuma kaga tana bin ɗan taure ai nan kuma kenan sai da wa'i idan kuma baka kiyaye ba hmm. to duk abin da ibiyo baya kai ka jawo kanka wannan gaskiya ne amma in sha Allah za a gyara ka san ka haifi ɗa ne baka haifi halinsa ba kuma ba ta ji wallahi ni kaina ta gallabe ni a rika taya mu da adda ka taya mu da adda ya ganda ne mai tana bin dan tauri kai kuma basiru kai hakuri da abin da ya faru akan matarka saboda ita wannan yarinya kurma ce kuma ka san cewa kurma ba hankali ne da ita ba yawwa zance ya fito saboda haka abinda kuma ya faru zama haukata suka haifa ai ya faru har cikin gidansu saboda haka yi haƙuri ka yafe mata naji na haƙura a wannan lokaci amma idan aka saki aka kuma yi min sai an gane cewa ni ma ba ni da mutunci a wannan garin. Amma abin da zai iya. Alhaji, duk fita inda ta je ta zago fa duk yan uwa ne fa kar ka iya bakinka don Allah don annabi ai dama a yadda muka zauna da mai gari ya gaya min cewa in gaya muku idan wannan abu ya sake faruwa to zai gaya wa dagaci mm, mm, mm, shi kuma dagaci zai gaya hakimi shi kuma hakimi zai turo 'yan sanda zo eh. su kama duk wanda ya wannan abu yawwa in dai za a ɗau wannan matakin na amince na haƙura yawwa a kiyaye gaba don haka kai kuma haladu kai ma ka kiyaye ka ji abin da gaya ma ko Allah ya yarda ba za a saki ba ni ai ba ni da matsala dan mun bangaren mahaukatan da ya kamata ka rinka zawatawa. ai malam yayi bayanin mahaukata ko mahaukata da wuce gidan yi saboda kai iro nabilau alal jinani mubawwa'u Allah ka dakata amin ka bar shi mana yi mana addu'a ba bara za a sake ba ba bara addu'a fa yake ba addu'a ina addu'a take ana naji ah, wannan makanta da ta same ka Allahu akbar ba wai tana nufin kai duk abin da ga dama bane ne ya kawo a'a ai akwai damar da za ka iya yin sana'a sana'o'i kuma kala daban-daban kuma ina so ka tuna cewa akwai manya-manyan bayan Allah da suka wuce sahabbai waɗanda suka ba da gudunmawa a musulunci kuma fa su waɗannan malamai makafi ne fa ba gani suke ba makafi ne kamar ka da kan waje da mm. kai ma amin eh. kai hakuri domin ka kama sana'a eh. ai shi isa alaga fata malam in dai dambara ce dab nake dambata akwai wasu kuɗi da nake jira suna zuwa zan aje bara kuma in canja sana'a sau nake in sai can tebur dangalo jama'a zuwa cikin birni kannan zuwa shekara eh? kaga sai ta mai ta juyi ta koma biyu <laughs> me zai me zai a kan ka ji abin da yake nufi bayan ba nufin fa kafin shekara ya karar da mutane ya makaho da trela to kake zubar da mu kenan <laughs> don me Allah ba zai bashi ba to an ce Allah shikenan Allah an ce Allah to kai kuma jatau Allah shi ke mutum Allah da aiki abinda nake baka shawara Allah shi gafarta malam wannan caca da kake ka watsar da ita don ba abu ne mai alkhairi ba ba abu ne mai amfani ba saboda wannan kaga ‘ya'yanka za su taso su ganka cikin wannan hali kana caca ka ka gadar musu da hali wanda yake mara kyau kenan kawai inda Allah ya taimake ni inda Allah ya taimake ni ma shi namijin makahu ne ba ganin abin da nake yi ko ba haka kaga zaka ci gaba kenan ko inda Allah ya taimake ƙara taimako na ita hmm. ta biyun hmm. mace ce kuma kaga mace ba ce za ta yi ba amma ka kwantar da hankalin karan kashi ta kaga duk wannan abubuwa da ake yi ni wata ran ma za ka neme ni ne ka rasa domin gaba ɗaya garin ma ni a shirye nake da bashi ha to ai koma dai menene ni dai nasiha nake baka idan ka ji in kunne ya ji jiki ya tsira to shi kenan eh. to yanzu ku sallame ku to ba mm. Allah ba in ba in bar da ni ba a kashe ni a gaban malamin mu zaga ba

tallan sigari yar tallan sigari an da ji kunya mutum ko makaranta bai je ba ya je ya tsinta kayan sojoji ya saka yana ta burga a layi dole in yi burga ai na fiki ke da kika rasa mijin aure ke koma tallan sigari He, ai kuwa ƙarya kake a ce na rasa mijin aure. Ra'ayi ne ban yi ba kuma ganin dama ne sai lokacin da na ga dama zan yi aure. Ehe. Sai lokacin da ke ga dama zaki aure. Eh. To ayan abun arziki ne sai ki daina sai da kayan maye ki yi auren. To kai da kake wannan magana me sana'arka? Kai me yasa baka je kayi auren ba? Eh, me yasa baka je kayi auren ba? Ai ni duk hasadan mutum bi isa ce me sana'ata gare na ba. Kowa ya san ni tela ne. Kuma abin da isa ba zan yi aure ba. Kallon ku nake gidadawa saboda yan matan garin nan daga mai tallan kayan maye sai wanda za ganta babu tsafta babu abin nan in ki bayyana birni ki ga yanda ake min yanda ake kira na da na zo za ki ji daga gidan mace ta bude sakata saka kau budurwa kyakkyawa haladu shigo a baka ruwa rubi na suke yi haladu eh. to baraka ji duk ƙauyen nan ba dai hasada ba babu macen da ta bi ni wallahi me mace sai da kayan maye eh? sai da kayan maye babu macen da ta bi ki sai da kayan maye kware kuwa ƙaryar banza ƙaryar hobi mu za ka yi wa ƙarya eh da kake cewa mutane su sakai tela ne a yaga a dinke shine tela eh yaushe ka je birnin yaushe ka je birnin da za ka yi mana ƙarya kullum kana fama a nan ƙauye kana wancan dandali an kawo ɗinki in kaga a tamfan da ya maka ɗauke in an kama ka kai yaga ta nan ba ki laifi ba to na fuskanci abin naki ya fara wuce gona da iri a kowai laban da kunya in na ga dama yanzu wannan rashin kunya taki ba gani ana jin tsoron ki a garin nan ni ba na jin tsoron ki zalla kaɗa miki uban duka a gaban mahaifiyarki su budurwa ba ruwa na da dangantaka da ke tsakanin su da su ruwa ban ma santa ba zan ajiye ta ne baki san halina ba ne kin san suna na fa halar da gidan rina a yaga a gudu dindin mugun sahu tsimma da jini sai bola billahi lazi la ilaha illa huwa ban ki in da miki duka a nan gurin ba kayan sojoji ne a jikina ba kun yake dake ai ka san harbi ga dan jaki gado ka kalla ido na da kyau kaga kunya a cikin ta a ƙauyen nan babu wanda bai san ubana ba jata dan tata ya buga ta ya lale ta a fili kowa ya gani idan kuma rashin kunya kake so ka sami yaya na iyo mara kunya ne na fitan hankali kuma da kake gani na ban da kunya nan idan kuma magana gadon ta nayi a ƙauyen na babu wanda bai san uwata ba su bulluwa bulluwa me bulluwa me waye waye da ita ne babana ne su bulle waye da ita sammun da aka yi rashin kunya san muku aka yi aka je gidanku aka raba wallahi sammun din mu kuke diba ai kaza ce ta zan zakara a ina ko da yake alfaharin ya je can me yake da suna indiyan duk ita ta jashi ai wallahi ita ta jashi ta jawa ta ja babanka ke babanki da kike magana wa yake alfahari da dan caca abin arziki ne ka rasa abin da zaka yi alfahari sai uba dan caca kai ma da babanka yake wa mutane maganin gargajiya abin alfahari ne karya fa yake da malam Mika'il ya samu rashin lafiya a garin nan wayewar kada shi babana ne baban ki bai ba da magani sai dai ya haifar da masifa a ƙasa babana sai dai ba da magani a warke a ƙasa ke ni fa da na riga na gano ma ashe kuskure ake da ake ta hada na aure da ke to ni yanzu aka hada na aure da ke na aure da wannan me yake to shanci ina jin ka. Me yake to shanti? Kana bayani. Oh. Da ake cewa za a haɗa ni aure da ke ba kwara haɗa ni da ƴar lamfura a makabarta ba? Kai, da in aure ka. in aure mahaukaci tabaran da yake yawo yake kashi a titi. To ni ma da in aure ki gwara a haɗa da gwaggon biri. ko kuma a kai ni gidan mahaukata in ranga raba musu abinci ko ma a kai ni dala da goron dutse kullun a ce sai na ringa gaigaya ina tara kasar ina gaigaya ina tara kasar ina gaigaya ina tara kasar ina gaigaya ina tara kasar ina gaigaya ina tara kasar ka ji da shi ke ce mahaukata ke ma ka ji da shi eh! sa'a jihar karkar takura taimaka doka ba wani babba ba yaro ba su dan girman Allah bata min rai ma dan Allah wannan babur da shi yake dan neman abinci da zan kai wa me yasa ba kwa kiyaye dokokin da aka faɗa kuma ga mai daki na ma tana juna biyu nake dan kokarin dan kukkulla ka san da aka kiyaye dokokin da aka ba kan bashi abubuwa kuma ni dai ina roƙon arziki ne Allah raka baba ba za a yi ba Allah fa nace in za a yi ba Allah mu aikin Allah miki kai ya dai me yake faruwa nan wansa wannan ne mun kama shi ba shi da takaddun mashin ba shi da abin kashe gobara me kace good afternoon sir Ah, Mala Abdullu, ya aka kake yawo babu takardun mashin? Ina bai bayanin da abin da suka faɗa gaskiya ne ba da sauran ka daɗe. Me sunan mahaifin na? Oho, gudu. Malam gudu, ya ƙara samun bayani ka fara. To ba shi da abin kashe gobara, ba shi da takardun mashin. Sannan ba shi da safaya taya. To kai malam gudu. Ranka daɗe. Sannan kuma takardunsa sun yi espiya. Sannan kuma ba shi da lasisin na insurance matsalolinsa dai sun kai guda uku ba shi da ba shi da lasisin na insurance sannan takardunsa sun yi espiya sannan kuma ba shi da safiya taya Allah ki zai ka da wanda baka sani ba inshora zo mana ma ba ka wani gara ba ta ba kaya a jikinka zo mana malam gudu ina labai garin yaya Allah ka daina karkarwa da Allah kai sunan ka kuma bai kama da sunan Hausa ba babanka Abdul bai kama da sunan Hausa ba waye inshora din ni ma yalla bai ni ma ban san inshora din ba ku ci gaba da duba hanya kawo da wani zai taho to okay sir duk wanda ya tunno ne sai labai ba ni direban rabin lasin ɗinka ai ba da shi ranka dade ba aiki kake bane aiki nake yi to a jihun ka ya kwan eh haka ne hmm. kai dan abin da ya zama tace cewa ka daga hannu to da bai sai dai ka bani da Allah ga iyali to ko baka da su a'a Allah kai ne Kai ne, kwanan su kenan tun ma na shekarun jiya ne nake hukuta. maran gudu yalla bai to na gane matsala tunda ka ce haihuwa aka yi maka eh. mm, ba matsala malam gudu kai ku shi mashi din sa okay sa Ba shi tafi okay sa okay sa shi ki mukullin sa da so ranka dade sai dai ka bashi mukullin sa ko sai ka yi magana sai dai laifin nasa ne gaskiya bai kai a ce mun kyale shi ba ranka dade ka ja mun dai mai mai ta mun dai na dan ah! You are very school based. Don't tell me try. You, you, you, you Sorry, see sir. me? Sorry, sir. Sorry, sir. You are just. Sorry, sir. The entire village, I will deal with you. Sorry, sir. Come on, Bati! Kace na mari. Shi ke gani ba ne, ba sun kado da sannan sun na yi improper tracing sakamakon ana dan son a dan yi kwabarin saboda yanayin da ya aiki kada su gane da mu a dan yi kwabarin in me kai dress saboda da a dan yi kwabarin saboda aiki za a dan ba ka ji abin da ya ce na ji kamar yana zagi Allah maka baba wallahi wallahi wa improper banka you are very school fees sorry sir ka game da hannunka ka saka Allah sorry sir sorry sir sorry sir sorry sir sorry sir zage wata nan sir. zage zage nan sit down a rike kunne a rike kunne aya baba aya baba jika kada mashin nan ka sorry sir a gaida mai jikin a ce ne masa Allah ya sauki to madalla ah, kan sai da mutum ya sa ga kan fa akwai wahala ko a faru giran a makaranta an samu agwagwa wuka fa wallahi cikin mu suna ciwo waye gira mu agwagwa wuka fa akwai wahala sa agwagwa mutum ya tsaye da mashin ka ce ya zato agwagwa mun dena mun dena sa agwagwa wuka akwai wahala to kai mu dan yi agwagwa wuka ko zai kare ni agwagwa wuka agwagwa wuka agwagwa wuka mu ga sa agwagwa wuka da yawa da ku juya haka Okay, sir. Okay, sir. sa Allah Sojan gona. ne Wannan sojan gona ne? sojan gona ne kuma dan uwana ne. Am, ƴan kayan wani soja ya je ya sace sai ya saka yanzu haka soja yana na yana nima shi ko yanzu ma yanzu na je tallan gwara ya tare ni yake tambaya na na ce ban san shi ba shi kuma ya zo nan bayan gari yana aikata asa sojan gona sojan gona ne wallahi give me that talk through i want to talk through na tuba na wannan wannan wannan wannan tuba na Ali lan ya'u jabir muwaza muwanzila wala tangiyal an haibihi muta awwala Ali lan ya'u jabir muwaza muwanzila نبي له أهل الجنان shabaran nan sulhu a akan rigici rigici ake gaya rigima muka zo gidan nan kan yi mabara nan kun ku gaya masa inda za a zo baran a ai saboda yi ne gawa daga inda yi ba ai sai da sai a ci wannan kurnan da kake fada ya za ne ka haife su ba ka haife hannun su ba hmm? ya irin wannan wannan sasan da me ya kama hmm? na gaya maka ba na gaya maka yaya na faɗa maka bawan Allah nan yaron nan. Na bi lau alal jinani nubawa. Iro, idan baka kashe baran nan ba zan zare maka batin. Kai ka zare masa batun ma ai jikin ka ne yake gaigai wallahi ah. yanzu jikin sa ne ga. Duka Dukan zaka yi? Wallahi dukan sa. Dukan zaka yi? Kaga. Ayyo. Kaga. Ayyo Allah na. Ku ba shi ke. Wai yanzu za ku yi shiru a yi maganan nan. ko kuma a'a faɗa kuka zo ku ci gaba da eh? ɗaurawa kai. Eh? Muna ci gaba da Malam. Wai ina malam yake ne? Ina Wai yanzu ba za a bari a ƙarasa maganan nan ba kenan? A bari a yi abin da ya tara mu a wajen nan. Abu ya ƙi a ta yinsa ya ƙi ci ya ƙi cinyewa sai ka ce cin tuwon kishiya? Yi? Yaron nan ba na gaya maka haladu. Har cikin gida ya zo ina zaune. Ya rufe yarinyar nan da duka. Ya dinga zabgarta ya dinga dukarta. Ni dan ya da keta amma ban ga laifin shi ba, ai kanwarsa ce ko? Eh? eh Aradu. In gwada ka. Ka ci gidan ku To. Eh? Yau idan da mutunci. Mm. Asu bulluwa. Gwada ka ce ita. Gaskiya. Eh? Sannan kuma idan ba za ka manta ba, su bulluwa. Uwanmu ɗaya mu ɗaya. Uwa ɗaya uba ɗaya. Uwa ɗaya uba ɗaya. Sannan su bulluwa. Mm. ta haifi wannan ai kanwa ka ce amma ko mutuwa tana jin kunya idan mahaifi ka shiga har gidansu ka kama yarta kanwarka ka lika mata duka kuma ka kama hanya ka fito ta nema magana kai bari da ita Allah ya wadaran halanka duk ihu ne ba bayan kai an koya masa tarbiyya da ba zai haka ba. Eh ai ita ma ba tarbiyyar ce da ita sai ku ce mata ta daina shiga sabgata. Ita tarbiyyar ce da ita. Mm. a ce mata zai shiga saboda in kuma ta ƙara shiga ka zan da duka. Mata waye gaya ma tsoron ka nake ji? Eh? Waye kai da ba za a gaya ma gaskiya ba ni fa ka nake saboda idan ba zan ba duka yanzu nan ba. Na. Ah! Ya? To shi to dudu du guda nawa yake? Na hakura na hakura na ce guda nawa yake? Guda nawa kake? Ni wallahi in banda an ce sirhu sai sai ce a bakka da kai da ita ka eh, gani in za ku ai yanzu aje sirhu ni ba na ganin girman ku aje sirhu yanzu mu yi tsakanin ni wallahi ban ganin girman ku a nan gurin. Ku kyale nan mu. To ai da mun duk kanana ne kaga kaga tarin kanana nan nan ai. Ga kananan can ai. Mala. Ah. Mala. Ah. Ah. ah. To abin da ah, mun mun a ba su. Eh. eh. eh. Dan kuka fa na ce maka malam shi ke ja uwarsa jiba. To, to duk wannan dambar wadda ake aiga umul ummul a aba'isin nan. wa ya jawo shi in ba shi ba shi ya jawo rigimin nan ya bi yarinya har gida ije ina ka mata duka duk fa da yake shi tun kube jin warin jikinsa kaga yar sannan ai ga kanwa kanan na da dindin take tafka asa take da wauta a garin nan ka taba ɗaukar bulala da dindin dai ka zane ta shashin banza shashin wofi sai musan nan ka ka ka ka ka karkar ce wuce an ce maka ka an faɗa ka kai hannun hannunka mai ka faɗa iro haka to to dawo ciki haka yawa ci gaba da gashi sha sha sha mai sha wani waje an ce ma sha sha in banda sha sha sha ai ya ji sha shin kai sha sha shan wofi gandal da kai ka faɗa da mace katon namiji kamar ka me sha sha shan wani waje kai ne sha sha sha Zan baka yaran nan wallahi kai ni mana makawo ne duk kadai zan mar wallahi in ba za ka yi to kaga ni kokari wallahi duk kadai zan kaga ni ko ni ba na da ta sama yanda ka shigo kada kan mana kanwa wallahi wallahi alazim zan ku dashi bugun duba gidan kai iro kai iro yana jinki iro za ku yi shiru ko kai ba na son lalata ba ba za ku yi shiru a karasa ba ga mutanen nan ana batun a daidaita eh. abu ya ci ya ƙi cinyewa mu fa a tunanin mu tun da muka taso muna ƙanana idan Allah ya bamu zuriya mu haɗa zumunci a tsakani don zumuncin nan ya daure dawa mu haɗa su aure dawa da wannan da wannan lusarin Allah ya kiyaye kar ƙara ce mun lusari an ce maka lusari an ce ma lusari in daga Libya ka fito an ce maka lusari an ce ma lusari wanda lusari wa yake faɗa da mata an yi faɗa da matan an yi faɗa da macen ita ta shiga sabgata kuma ko yau ko gobe ta ƙara shiga sabgata haka zan na karkaɗa ta eh. na so ma a ce kana gidan da kai zan haɗa wallahi kaji ko to in ka isa ka taso dan girman manzon Allah ka taso da kai zan haɗa in lagargaje ka me zan aure da wannan wannan da in auri wannan gabuwar ba gwaran ta musu dan a kafa ba Allah ya kai ka eh? amin a to ai duk macen da kaga ta aure ka to an ce mata je ki sha gani a gidansa ne to ki je ya gani ya kare akan ku kuka kinan kina fama da gora da taba kina talla a gaba ba sana'a bace babanki dan caca idan kuma ba sana'a bace kai da wiwi da taba wai taba ta sha taba ta sha wannan taba ta goran take sayarwa sai dan abin da ba a rasa ba dan wanta kuma yace zai taimaka mata da jali ta fara sai da wiwi ina ruwanka fara sai da wiwi ina ba ba Kai shiru da bakin ka zagaya ma. Ina shiru ana faɗa gaskiya yarinya ta lalace. Lalatacciya ba ina ba ta yau. Dole ne kake. Kai inda gaskiya ba ta sani dan kaka. Ni ma ba da ni ma ba da bakule ne ke wala ba bakule ba. Bakule ne. Wani ya dinga saka ta cikin kawo. A kawo ke saka. Mun san lokacin da kake saka kawo. Ba bakule ne. Kaka ka haɗa ni ya yi maka gida. Na rantsar girma da ni. Ka ne na mutum. Ka ne na mutum. Ka ne na fa yau ne Allah ya kawo mu rana ta tarihi a wannan ƙauye da aka saka tata muhimmiyar tata kuma gagaruma wadda ba taɓa irinta ba inda jatau da jitan dara da bulkodi kowannen su isa ka gidansa kuma idan Allah i bawa wani sa'a ici wannan gasa to zai mallaki gida biyu kenan in ya hada da nasa uku ga takarda ta gida ga ta nan a baje mana tata mu kan mu jira muke muga yaya za ta kaya Eh, kai wata alilan ya huja bilmuwa zabuwan zila wala tangi al'anhaibi mutu awwala nabi yallahu a aladina wawawo kai haba da kan waja a kaula An fara ne? Tun yaushe an fara. Allah ya ba mu sa'a. Allah ya ba da sa'a ina. Taron makafi kan kun kun kawo mutane teburin yan tata. Eh? eh? Na ce taron makafi kun zo kun kawo mutane teburin yan tata. Uh-uh. Wannan mutumin zai cuce mu babanki. Babana? Babanki mana. Babana? Babanki. Karfa kai mana sha'anin. Babanki mai mu haka. Kada ku yi mana sha'anin. Ba ruwanka, yale ni baban kai take zaki nake rama kan babanka. Ba ruwanka.